أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da ashirin ga watan Jumada Sani a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da sha tara bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da goma cif ga watan goma shekara ta dubu da ɗari tara da kuma casa'in da takwas don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka bulugul maram min adillatul ahkam wannan shine darasi na talatin da ɗaya ko mala haka ne ko za mu tashi babu salatul jama'ati wal imama babu salatul jama'ati wal imama wannan babi ne da yake magana kan sallar jam'i da kuma limanci menene matsayin sallar jam'i a cikin shari'ar musulunci menene falalarta menene hukuncinta sannan kuma limanci menene sharuɗan liman me ake bukata ya kasance liman ya siffanta da shi عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن كتبوا حديثي لك عبد الله بن عمر الله سكار يدعى بريسو شيدا ما هيتنسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي من ذن الله سيرا منتن الله سبك قريش ياتي صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد صلى الجمعي ita ce mafi fifiko sama da sallar mutum ɗaya bi saba'in wa ishirina daraja da daraja ɗaiɗai har ashirin da bakwai wannan hadisi imamul bukhari da imamu muslim suka ruwaito shi malamai na kafa hujja da wannan hadisi alal ta bangare biyu bangaren farko duk sun yi ittifaki shine fifikon sallar jam'i akan sallar mutum ɗaya cewa sallar jam'i tana da fifiko akan sallar mutum ɗaya da daraja ashirin da bakwai wannan abu na farko kenan abu na biyu kuma waɗansu daga cikin malamai na kafa hujja da wannan bisa ga cewa sallar jam'i ba wajibi ba ce aka ce saboda me suka ce sallar mutum ɗaya tana da falala ta jam'i ma tana da falala kawai an nuna fifiko ne ta jam'i take da shi sama da ta mutum ɗaya tunda an kawo afdalu wato ya nuna salatul fardhi laha fadl wa hadhihi afdalu minha wannan kan shine abin da hadisin yana suka ce amma maganan wajibci baya daukan wajibci wani hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka ruwaito cikin littafin su hadisan baya za su kara fayyace mana menene hukuncin su sai ولهما عن ابي هريره رضي الله عنه ب 25 جزءا امام البخاري ده مسلم كما sun ruwaito daga abu huraira Allah ta kare da a gare shi cewa aka yi wato sallar jam'i tana da fifiko a kan ta mutum ɗaya da yanki ɗaiɗai har ashirin da biyar to shine suka ce menene a nan gurin annabi ya ce ashirin da bakwai can ya ce ashirin da biyar sai malamai suka ce ai shi mafhumul adadi la bar wato idan annabi ya faɗa adadi ya ce kaza wannan baya nuna cewa ba za a samu fifiko ba sama da wannan adadin kamar a cikin hadisi yace sab'atun yuzilluhum Allahu yawma la zilla illa mutum bakwai Allah zai musu inuwa ranar da babu inuwa sai inuwar Allah ta'ala farko imamun adil na biyu shabun na shafi ibadatu rabbi na uku rajulun kalbuhu mu'allaqun bil masajid na hudu rajulani tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tarqa alayhi na biyar rajulun da'atuhum ra'atun zatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah na shida rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu na bakwai rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aynahu wannan guda bakwai annabi ce za a yi musu inuwa ranar da babu inuwa sai inuwar Allah shin banda wannan bakwai din kuma waɗansu banda su akwai saura tun da kaga shi ma annabi bai lissafa kansa wannan guda bakwai din da su annabi ya fi wani falala da su da sauran annabawa gaba daya ka gani to dan saboda haka iyakance adadi ba wai yana nuna cewa ba iya samun saman haka ba da haka sai suka ce maganan 25 annabi ya faɗe ta maganan 27 annabi ya faɗe ta wato wai ya fara faɗin waɗansu suka ce ya fara faɗin 25 ne daga baya kuma sai ƙaro lada da guda biyu dai aka saki ba mai sallan jami'i da haka sai ta zama nawa 27 waɗansu kuma suka ce a'a bambancin jam'in ne idan jam'i an yi shi a masallaci da yake da limami ratibi daraja 27 idan jam'i an yi shi a filin Allah inda ba masallaci ba to 25 <laughs> haka waɗansu suka ce da haka dai kowane hadisi cikin guda biyu ne ingantattu ne kuma kowane ɗaya daga cikin suna nuna falalan sallar jam'i idan an kwatanta ta da sallar mutum ɗaya bukhari an abi sa'id wa qala daraja. kwatankwacin wannan hadisi ya zo a ruwayan bukhari kadai daga abu sa'id al-khudri wa qala amma sai ce daraja bi khamsin wa yasirin daraja ai makon bi khamsin wa yasirin juz'an sawa an ce juz'i an ce daraja duk ma'ana su daya وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب فيحتطب ثم امر بالصلاه في فيؤذن لها او فيؤذن لها ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عرقا ثمينا او مرماتين حسنتين لشهد العشاء متفق عليه واللفظ للبخاري وانا حديث عن كذا أبو هريره الله تعالى دا anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala yace lalle manzon Allah tsira da mutun Allah tabbata gare shi yace wallazi nafsi ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa laqad hamamtu an amura bi hatabin hakika saura kiris in yi umarni da a kawo min itace an amura bi hatabin in yi umarni a kawo itace sun bi salati sannan in yi umarni da a tayar da sallah fa laha a yi kiran sallah domin yin sallah din thumma amara rajulan sannan in umarci wani mutum kuma fa ya ummun nasa yawa mutane limanci thumma ukhalifu ila rijalin la yashhaduna salah sannan ni kuma in tafi gidajen mutanen da ba sa halartar sallan jam'i fa uharriqu alaihim buyutahum in wa gidajen wuta tare da su a ciki annabi ce wallazi nafsi biyadihi na rantsa da wanda rana ke hannunsa law ya'lamu ahaduhum annahu yajidu arqan samina ɗaya daga cikin su da yana da tabbas din zai samu wani kashi da ya ɗauka a jiki an sa a cikin romo aka ce zo ka karba a masallaci aw mirmataini hasnataini mirmataini wato nau'i ne na abin nan na abin nan wani yanki ne a jikin dabba da ake kiransa mirma abin nan dan sai a ce mirmata ne idan guda biyu ne shine wato naman da ke madar karfasan dabba kenan ko zai sami naman karfasa guda biyu hasana ta ni kyawawa la shahidal la isha to da mutum ya halarci sallar isha ma'ana annabi na zargin waɗanda ba su halartar sallar jam'i cewa wato ainihin saura kiris ya yi umarni a kira sallah ya sa wani kuma ya yi limanci shi kuma ya tafi gidajen mutanen da ba su halartar sallar jam'i ya tunna musu gida tare da abin da ke ciki ya tuna musu ta tare da abin da ke ciki yace ai da sai riga sun san cewa in sun zo za su samu ne kashi da soka a jiki ko su samu nama na hadar na mahadar karfasa yace da sun san za su samu wannan ai da kowa ya zo amma tunda sun san ba wata fa'ida ce ta duniya ba da haka suka kira sallar jami'i wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito lafazin na Imam Bukhari ne to wannan shine hujja na malaman da suka wajabta sallar jami'i wanda suka ce sallar jami'i wajibi ce an bayyana ko suka ce babu yanda za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya goraci zuwa ya kona gidan mutane in dai abin nan da suka bari ba wajibi bane har kwadaituwarsa cewa ya kamata ya kona gidajensu ya nuna kenan sun yi sakaci da wajibi dan ba a yin hukuma illa ala tarki wajibin aw irtikabi muharram ba a yi wa mutum hukuma sai in ya bar wajibi ko ya aikata haramun to lalle abin da suka yi wajibi suka bari dan haka har annabi ya goraci ya je ya musu hukuma ta hanyar kuma tunna musu ta a gidajensu to wannan shine babbar hujja na malaman da suke ganin sallan jam'i wajibi ce wanda ɗaya daga cikin su Imam Ahmad bin Hanbal daga cikin manyan tabi'ai akwai Asa ibn Abi Rabah haka mazhabar Zahiriyya gaba ɗaya suka tafi kan wajibcin sallan jam'i da sauransu to amma Imam Malik ibn Anas da waɗansu malamai su suna ganin sallan jam'i ba wajibi bace ba abinda suka ce fardun ne waɗansu waɗansu daga cikin su suka ce fardun alal kifaya waɗansu kuma suka ce a'a sunnatun mu'akkada fardun alal kifaya me suke nufi da wannan suna nufin farali ne wanda ba kan kowa da kowa ba lalle a samu waɗansu sun je jam'i ko biyu suka je sun ɗauke wa sauran wajibci a unguwa guda da liman da ladan kawai suka je masallaci to sun ɗauke wa sauran mutanen unguwa wajibcin sallar jam'i amma in aka ce unguwa ga masallaci duka ba wanda ya je to gaba ɗaya sun yi laifi su duka kaga fardun alal kifaya kenan waɗansu suka ce a'a ai bai ma kai wani farali kifaya ba sunna ce mu'akkada an so ne mutum ya je wannan shi aka fi so amma idan mutum ya zauna gida ya sallar sa babu komai a kansa bai wani haramun ba illa iya kafin lalace ta kwace masa an karanta musu wannan hadisin gashi annabi ya ce zai kona gidajen mutane idan sun batsa ya ce to ba ku ji ba shi annabin da ya ce zai umarci wani ya yi sallah shi yana ina lokacin da za a yi sallah an zai umarci zai umarci wani ya limanci ba ma ya cikin sauri shi zai ma ya fita daga masallacin wannan haka wai duk suka yi kokarin cewa wato wannan duk yana nuna ba wajibci ba ne fa musamman malaman mazhabar malikiya haka suka yi tawilin wannan hadisi ya ga sai annabi shi bai to amma gaskiya lamari annabi ya tsaya ne zai muraqaba din mutane shi ko bai je sallan jam'i ba akwai tun al'amuran da suka shafe shi wanda yake Allah ya masa tabbas la da illa Allah ma ta kaga min zambika wa ma ta akhara mani mata ni'matahu alayka wa alayka siratan mustaqima ko da bai je zan ki baka dar laifi ne Allah ya bada labarin duk abin da yayi baya ko wanda zai nan gaba an yafe masa kai ko baka da wannan tabbas wa anhu radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا وعنه هذا كما أنكر فودك شيء أبو هريرة Allah shi kare da garshe shi kare ce kare rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asqalu salati al munafiqina mafi nauyin sallah akan munafikai al isha ita ce sallar isha wa al fajr da kuma sallar asubai wannan ita ce mafi nauyin sallah a bisa ga munafikai wato abinda wannan hadisi ke nuna wa bai kamata ba kai mummuni ka rinka ganin wahalar sallatan waɗannan salloli guda biyu cikin jami'i domin waɗanda suke jin takaicin ko jin nauyin zuwa su sallace su cikin jam'i munafukai ne idan kai ma ka zo kana haka sai ya zanto ka samu wata siffa daga cikin safofin munafukai Allah ya tsare mu ma'ana kamar ana razani ne ga mutane bai kamata ba ka ga wannan sallah halattar ta cikin jam'i ya muka wahala to shine malamai suka ce wa abin da yasa saboda wato sallan asubahi da sallar a isha'i suke da nauyi kan munafukai saboda su kullum in suka tashi yin sallah da yace a ciki duk ibada su ma da yace a ciki yara'una nasa wala yazkuruna Allah illa qalila to lokacin tunda suna so su yi sallan dai su nuna mutane da muna zuwa to sallan asubahi wato akwai duhun dare ba kowa ne zai gansu bayan sun zo sai suke ganin ba ta riba da su samu a duniya ce ai ba za su mun yi sallah ba ko mu yi ba mu kuma so muke idan mun yi abu a ga mun yi haka sallar isha'i ma cikin duhu ne ba kowa zai gansu ba ke ganin kawai wannan akwai wahala ciki amma idan an zo a zara da latar wannan da gidan ranar ne har sahun basu sai an bai ta ko ma'ana waɗannan salloli dai halartar su cikin su jam'i ya fi an fi samun ikhlasi sama da halartar sauran saboda ba ka zo dan yaban wani ba saboda kasancewar ana yin su a wani bangare na dare wanda ba zai bayar da dama jama'a da dama su gani ba cewa ka zo ko baka zo ba annabi sallallahu alaihi wa sallam yace walau ya'lamuna ma fihi ma da sun san abin da ke cikin waɗannan salloli guda biyu na lada la'atawhuma walau habwa ba sun zo wa waɗannan sallolin sun halarci su cikin jam'i walau habwan ko da ko da rarrafe ne shine malamai suka yi safani da da fassar kalmar alhabu wadan suka ce walau habwan shine wato ko da rarrafe ne shine tafiya alal aidi war rukabi mutum ya rinka tafiya kan hannayensa da kuma gwiwoyinsa ba shine rarrafe ba waɗansu suka ce a atawhuma walau habwan ma'anarsa wana mutum ya rinka tafiya ala isti wato jan gindi kenan in ka fassara shi da jogidi yayi in ka fassara shi da rarrafe yayi ma'ana dai annabi na nuna da mutane sun san ladan da ke cikin halartar sallan asubahi da sallan isha'i cikin jami kuma ya zanto a kayyade maka cewa ba za ka zo ba sai da rarrafe to da mutum ya gwammace da a ce ladan ya kubuce masa gare ta hutun daga gidansa da rarrafe ya zo masallaci ko gare ta tun daga gidansa ya taho da jan gindi har ya zo masallaci to kun ga wannan nan falalan halartar waɗannan salloli guda biyu musamman kuma a cikin jami'a. وعنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد wannan hadisi ma an karɓo shi daga Abu Hurairah Allah shi kare da a gare shi yake cewa adan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama rajulun a'ma wani mutum makaho ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam a wata riwaya an bayyana shi shine ibn ummu maktum kenan da zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah innahu laysa li ya yace ba da dan jagora ya kudu ni wanda zai ja ni wanda zai mun jagora ilal masjid zuwa masallaci dan halartar jami'i ayi mun rangwame farakha salahu sai annabi masa rangwame yace je kan ya sai maka jami'i falamma walla yayin da ya juya baya ya tafi da'ahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi fa qala yace da shi hal tasma'u nida shin kana jin kiran sallah kuwa hal tasma'u nida shin kana jin kiran sallah daga gidanka bis salati kana jin kiran sallah idan yi qala na'am sai ce eh ina ji idan an yi qala fa ajibta ne ce to sai ka ansa kiran sallah sai ka zo masallaci duk da kasancewar su makafa ba a yi rangwame ba wanda suka tafi kan wajibcin jam'i suka ce ga wata hujjar ta makaho ma aka ce ba a yafe masa ba sai waɗancan suka ce to ai a nan gurin ba ya zama har yanzu jam'in ba ga kowa da kowa ba sai ga wanda ya bi kiran sallah in baka ji kiran sallah ba ba wajibi bane a kanka sunna ce muakkada amma in ka ji kiran sallah ya zama wajibi sai ka ji amma in baka ji ba shikenan to wannan kiran sallah wani irin kiran sallah kenan kiran sallah da ladan zai yi da sautin sa ba tare da taimakon na'urar ɗaukaka sauti ba ko kuma har kiran sallar da zaka ji da na'ura ta ɗaukaka sauti gaskiya al'amari shine kiran sallan da zaka ji wanda zai wajabta maka sallan jam'i in ka ji shi wanda in baka je ba kai laifi shine kiran sallan da ladan zai yi da sautunsa ba tare da taimakon na'urar ɗaukaka sauti ba ma'ana a kaddara cewa tsakanin gidanka da masallaci ratar da ke tsakanin da ladan zai fito ya da kiran sallah ba tare da na'ura ba ta ɗaukaka sauti kiran zai kai gidanka to ya zama wajibi ka zo jami'i amma mu kaddara cewa idan la zai yi kiran sallah da amplifier da speaker da menene kana ji amma da za a ɗauke wuta ba za ka ji sauran ba yanzu ka yi nisan da kiran sallah masallaci baya kai maka to bai zama wajibi an sa wannan kiran sallah ba amma in ka zo a falala kun fahimci wannan da kyau domin dukkan abin da aka shar'anta mana cewa in kun ji kaza ku yi kaza wannan ana magana ne ga sautin ladan ba tare da wancan abu ba in ka ji wannan mai lasbika kuma ka je wannan kuma duk ba wai kara abin ka tara ka nemo wa kanka lada ne kuma an fahimta da kyau ko kamar yadda muka san cewa idan mutum na azumi da zaran rana ta faɗi lokacin buɗe baki yayi da zaran rana ta faɗi ya za ka gane faɗuwar rana ka zara ido ka kalli yamma a daidai wurin da ba tudu ba ba gangare ba kuma a gabanka babu wani itace babu wani gini babu wani dutse da zai kare maka rana fili ne ka kalli yamma har ka kaga kwallon ranan baka gane shi to rana ta faɗi kenan ko da duhu bai shigo ba a wannan lokacin ko ladan ya kira ko bai kira ba sai ka sha ruwa amma ai ta iya yawa a wannan lokacin bata faɗi ba ko domin a lokacin inda za ka jirgin sama zai tashi da kai sama kuma sai ka ga rana amma na kasa ba ta faɗi a wurin su to a lokacin in jirgi tashi da kai kuma tun da can kana ganin rana ko ba za ka sha ruwa ba in ka so ko kuma za ka sha dan hukunci na canjawa yanzu kana wancan duniyar kuma yanzu kana wannan duniyar akwai lokacin da za ga jirgi ya zo sauka irin da yamma din nan kafin ya sauka da kafa kamar dubu sha biyar kasa kuna ganin rana amma da zarar an samu da sai ga tilma an yi magariba za ka ce ba zan sha ba tunda yanzu yanzu nan na ga na bai fi minti dai ba ai ba za ka ce a'a ba ai ta riga ta faɗi kenan in kuwa sama kake kuma ba za ka sha ba wannan hadisi rawahu muslim وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر رواه ابن ماجه والدار قطني وابن حبان والحاكم وإسناده على شرط مسلم لكن رجح بعضهم وقفه وانا حديثي عن كربوش لك عبد الله بن عباس الله تكاري الداء قريش يتي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من سمع النداء فلم يأتي أو رواية فلم يأته wanda ya ji kiran sallah alhalin bai je masallacin ba bai an samu mai kiran sallan ba ya yi sallarsa a gida shi kadai fala salata lahu to bai da sallah illa min udhrin sai fa in akwai hanzari ko uzurin da ya hana shi zuwa kamar ba shi da lafiya da sauransu ko wani uzuri ne da zai hana mutum zuwa sallan jami'i ban uzuri wannan karin karfi ne kan hujjar malaman da ke ganin cewa sallan jami'i wajibi ce dan annabi ya ce dukkan wanda ya ji kiran sallah bai je ba fala salata lahu ba shi da sallah in ya zai yi a gida shi kadai illa min uzurin sai fa ma akwai uzuri ta tare da shi an gane ko muqaddar uzuri lokacin da an kira sallah baka da alwala baka da sarki kafin ka je kai sarki har ka zo ka je ka halarci sallah kuma an riga an gama to kaga wannan ai baka ba za ce baka laifi ba za ce kana da laifi ba an fahimta da kyau ko to me yake nufi da fala salata suka ta annabi ya riga ya kore masa sallah baya da sallah idan yayi a gida dole sai yayi koma ba za a ba shi lada ba tunda yake zuwa jami'a waɗanda suke cewa jami'a ba wajibi ne suka ce a'a tawilin hadisi shine fala salata lahu ala tamami ba da cikakkiyar sallah na kasashiyar sallah shi ne <laughs> tawilin la salata lahu salatan tammatan ba da sallah cikakkiya haka suka ce wadan kutan ku suka ce ba shi da sallah ma'ana duk sharuɗan da ake bukata na sallah yayi amma ba za a karba ba saboda ai mata ukuba dan ya kira sallah jami'i to dan Allah duk abin da aka yi kaulani akan ka cewa an karbi sallan ka ko ba karba ba me ya kamata kai ba sai ka shafa kanka ruwan alwala ba ka fita daga cikin kaulani yanzu idan ka zana ka ki zuwa jam'i fa ana kila an karbi sallan ka kila ba karba ba kila ta yi kila ba ta yi ba amma kai idan ka je jam'i ba wai yin ba kana da tabbas din daraja 27 idan ka zauna a gida ka ci zuwa ba tare da uzuri ba kuwa ba wai maganin ma ka samu falla ɗaya ba ko daraja ɗaya a ta karbi ko bata karbi ba ta yi ko bata yi ba ne abin da kake ciki dan haka ya jama'a sallan jam'i ba a sakace da ita Khalid bin Walid annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura yace je ya yake wadansu mutane yace amma kafin ka yake su ka saurara ka tsaya a bayan gari ka aje ka kafa sansanin yakin ka lokacin sallah yayi idan ka ji an kira sallah to musulmai ne ka kyale su in ka ji ba kira sallah a garin bai ce ka yake su kawai arna ne ka ji dan Allah ka sallan jami'a yace matukar ba a kira sallah ba to ba musulmai bane ba ka yake su kawai da haka ba a sakaci da sallan jami'a. ko alama ba a can musulmi ya zanto mai sakaci da ita idan kana da uzuri barci ya dauke ka baka farka ba kan lokaci wannan babu laifi akwai wadanda suke da nauyin barci wanda kullun kil sai ya makara rana da kullun ne baya makara wannan ba ni ba da niyyar ta bane ba haka Allah ya halicce shi da wannan akwai wanda kuma ba wai nauyin barci ne da shi ba shine baya kwanciya da wuri karfe 12 karfe 1 karfe 2 yana ta kallon satellite ya kalli wannan tasha ya murza wancan tasha ya sa wancan video cassette ya sa wannan ya haura giyarsa can karfe uku kuma sai bacci ya dauke shi to kaga wannan ai dama in ya makara ma ya tashi da wuri shi da abin mamaki amma dan ya makara ba abin mamaki bane wannan dama saboda dama bai rike sababban da zai sa ya tashi da wuri ba to kaga wannan ai zai zanto shine abin zargi tunda shi ya shagaltar da kansa ya hana idan sabarci da wani abu daban wanda ba addini ba ba kuma kasuwanci ya kulla ba haka kawai a sharholiyarsa ta duniyarsa to da haka ya jama'a ya kamata mu kiyaye martaban sallah da kuma yinta a cikin jam'i mu tabbatar dalilai na shari'a suna faɗakar da mu cewa yinta a cikin jam'i din nan dole ne annabi ce fala salata lahu illa min udhrin hadisin rawahu rawahu ibn majah wa darqutni imam ibn majah ya rawaito haka imam darqutni wa ibn hibban haka ibn hibban al-busti wal hakim haka imam al-hakim an-naisaburi wa isnaduhu ala shart muslim sanadin hadisin yana ga sharɗin akan sharadin muslim aka rawaito shi lakin rajjaha ba'dhum waqafahu waɗansu daga cikin malamai suka ce hadisi ne mawqufi hadisi mawqufi shine sahabi da ya fade shi ba wai annabi ne ya fade shi ba haka waɗansu suka ce amma gaskiya dalilai sun nuna magana ce hadisi ne marfu'i annabi ne ya fade shi an gane ko hadisi ne marfu'i a wata riwayar ma cewa man sami fa lam yujib fala salata lahu illa min uzrin ba kamar wannan ba da yake man sami fa lam ya'tihi fala salata lahu yace falam yujib fala salata lahu illa min udhr duka da hadisi ne ingantacce ta kowace hanya wa alaikum assalam malam dangane da wajen kudi na barci din nan eh wato mun taba yin tare da wani mutum da yake cewa sannan tarwar da aka yi wajen magana kai kula to shi yakan zo ya kwanta kamar bayan an yi sana al'ar kuma wani lokacin barci ya kan kai shi har zuwa wajen da aka zai farka da wuri eh. amma kuma yana tiyari to shi da sai ce iyalin iyalinsa kada ka ta da shi dan saboda ma Allah ya ce wa an ma maku ba ta shi da sai ji anan wani lokaci kun ba ya farka din ba baya samun daman ya da a jami'in la'asar a cikin jami'i sai in ya tashi sai ya sanar da shi kadai sai ya ce ai bacci ne ya wuce shi hmm. saboda haka to anan ne dai gaskiya ban iya ce masa komai ba ta waɗannan abubuwa da ya kawo ina jin waɗanda suke waje ma sun ɗan ji abin da ka faɗa cewa wani bawan Allah ne shi yana yin baiti na kailula barcin kailula shine bayan sallah azhar mutum ya dan kwanta kafin la'asar ya tashi to shi ka kwanta har kuma la'asar ta yi ba tare da ya tashi ba sallar la'asar ta wuce sannan zai yi shi kadai kuma a maimakon ya bari iyalinsa su tayar da shi sai cewa wai ai Allah ce waje Allah nawa kun su bata saboda haka kawai yace iyalinsa in dai ya kwanta ta ta yadda shi dan Allah ya ce wajen na nama kun su bata wato mun sanya muku barci ya zanto hutu gare ku to shine ke tambayar hukuncin wannan a gaskiya wannan laifi ne ba daidai bane ba na farko abin da ake kira da kailula shine al-istirahatu inda intisafin nahar sawa'un sahabaha nawmun aw lam yusahibha nawm abin da ake kira da kailula shine hutu bayan rana ta bar tsakiya an yi sallah azhar ka zo gida ka dan kwanta ka huta ka dan shiru ko da baka yi bacci ba ka raya sunnar annabi ba annabi ya ce kilo fa inna na la takilu ku rinka yin barcin bayan azhar shaytanu ba ta barcin bayan azhar ka dan kwanta ka yi shiru ko da minti 30 ne ko da baka yi bacci ba to saboda ka kai ba lalle bane sai ya bacci kenan kaga daga nan gurin mun riga mun dakatar da shi a nan na biyu kuma matukar yayi sallan azhar a lokacin ta na muktarinta to zai samu wadataccen barci kafin la'asar ce lokacin muhtarin azhar kuwa a duk inda kake a kowane lokaci ko na damuna ko na rani ko na sanyi in karfe ɗaya ta yi azhar ta yi babu yadda za a iya kasance karfe ɗaya ta yi a ce azhar ta yi ba dan lokacin azhar wani lokaci yana shigowa tun sha biyu da kwata wani lokacin sha biyu da rabi to kaddara ya shigo sha biyu da rabi ko ɗaya saura kwata ka zo ka yi sallar ka ka kwanta tun karfe ɗaya biyu uku ka samu wadataccen barci na awa biyu uku da rabi awa biyu da rabi wace rinka kalula ce wannan kuma dai kaga da biyu da rabi awa biyu da awa biyu da rabi ai mutum ya samu ka gani na uku wasicin da ya ce wa kar a tashe shi wannan wasiya ce wadda bai kamata matar ma ta saurare shi ba in lokaci ya kawai da zai ta tashi dan ya zama wajibi al'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar yana barci sai ta tashi yawa ta shi a wanda ai bai kamata shi kuma ya haka ka san su mutane wai kawai sai su samu cewa kawai da an yi dalle laifi kadan a ce sai ai saki ba haka ake ba ai sai abu ya kai tura ta kai bango ya fa kafa tarihi ne ma da wannan bai kamata ba saboda haka a gaskiya dai wannan abin da ya kuskure ne ya sani cewa rashin yin sallan la'asar a cikin jam'i hasaran da ke tattare da mutum wannan annabi ce kamar mutum a ce ya yi hasaran iyalin gidansa ne da dukiyarsa gaba daya rashin yin sallan la'asar cikin jam'i ba kwatan kwatansa kamar a ce kayi hasaran gidanka da iyalinka gaba ɗaya da duk abin da ka mallaka ka rasa su shine takaicin da ke samun mutumin da baya la'asar cikin jam'i haka annabi nuna karar cikin hadisi wata rana Umar bin Khattab ya je gonar ta gewaya irin ya ga yabanyar eh, ya shuka ta fito ya duba nan ya duba nan har aka yi la'asar a masallaci bai sani ba da ya dawo ya zo samu mutane suna fitowa daga masallaci subhanallah yanzu gonan nan ta shigaltar da ni har ban zo la'asar cikin jami'i ba sai ce gaba ɗaya gonar da abin da ke ciki ya ba sarka fi sabilillah dan ya cike wancan girbin zai rasa na sallar la'asar cikin jami'i lokaci ne mai matukar kima kwarai da gaske lokutan nan guda biyu lokacin asubahi da lokacin wato a la'asar su ne lokutan da mala'iku ke canjin aiki a kowane yini kame da hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta'aqabu na fikum mala'ikatun bil layli wa mala'ikatun bin nahar mala'iku ke musayan aiki dare da rana idan asuba ta yi waɗansu za su zo sannan wanda suka kwana wurin mutane su kuma su tafi sama su je su bayar da report na aikin da Allah ya dora musu idan la'asar ta yi waɗanda suka zo nan da sama ba sun yi da mu ba sai su koma sai waɗansu kuma su sauka daga sama waɗancan su ma su je su bayar da bayanin da ya gudana yayin da duk suka je sama wajen ubangiji bayan ya san me ke gudana a ban kasa amma sai ya tambaye su kaifa taraktum ibadi a wani hali kuka bar bayina sai su ce a kuma wa hum yusallun wa na kuma hum yusallun lokacin da muka je dama mun sami su suna sallah yanzu ma mun taho mun bar su suna sallah to sai aka tashi wannan lissafin da asuba ba a yi da kai ba aka zo da asar kuma ba a yi da kai ba me za ka ce kenan an ka gaba karamar hasara ba bace bane da haka ita sallar la'asar kuma ita ce sallar da malamai ke wadansu daga cikin malamai ke cewa lokacin sallar la'asar saboda kimarsa wato dukkan ma'abuta addini suna girma girmama lokacin la'asar a cikin yahudanci a cikin kiristanci a cikin musulunci dukkan ma'abuta addini na sama suna girma girmama lokacin la'asar dan girmama wannan lokaci ko faɗin matsayin wannan lokaci ya zo a cikin littattafansu da haka bai kamata mutum ya sakaci da wato ainihin sallar jan ibo musamman kuma wannan sallar asar hmm. wannan maganin mala'ikai da suka zo canza aiki ai wannan shari'a ta riga ta ba su cewa su zauna a gida kuma sallar su a gida ta fi lada sama da su zo masallaci haka annabi ya faɗa cikin hadisi yace mace ta zauna masallacin unguwar su ta yi sallah ya fi mata lada sama da ta zo masallaci na masallacin sa ba tare cewa sallah a masallacin sa ta kamar sallah dubu ne yace to kuma ta zauna a cikin gidanta ya fi mata lada sama da ta je masallacin unguwarsu yace a gidansu kuma ta zauna cikin daki ya fi lada sama da ta je a tsakiyar gida ita lokacin da ta koyu lokacin da fi samun lada cikin sallata saboda kaga su hukuncin su daban ne ba a wajen ta musu sallar jami'i ba in sun je halal ne amma cewa dole sai sun je su ba a ta musu wannan ba kuma an nuna sallan su a gida ta fi falala sama da su je masallaci kaga so an yi taksisin su daga cikin wancan umumin hmm. wannan akwai wanda zama na su in ranar in ba ranar asabar da lahadi ba da suna da sammakon wajen cewa eh kuma za a yi sallar asubahi da su a sauran ranaku da su amma in ranar asabar da lahadi ne ba a sallar asubahi wani lokacin da gafe da kuma gafe wannan duk bai dace ba wannan ta kace ne wato sun dauki asabar da lahadi ranar hutu don saboda haka a ranar tunda sun san ba za su je ofis ba za su dabarci har illa masha Allah kamar hazul kafi amma kun zuwa aiki ranar za a tashi da wuri a je asubahi jam'i wato dan a je aiki kenan wato shi kai shi masallaci ranar ya ta albarkan ofis ne ba dan za a je office ba da ba za a je shi ba wannan bai dace ba musulmi ne wannan duk mai irin wannan ya kamata mutum ya gaggauta ya yi da dama ya ji takaicin abin da ya kubuce masa na lada a baya ya ce ziyada kan abin da ya wuce ya yawaita istighfari ya yawaita nafilfili dan su cike wancan gibin da aka samu a baya an gane ko wa an yazid bin al-aswad annahu salla ma rasulillah sallallahu alaihi wa sallama salat as-subh falamma salla rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idha huwa bi rajulayn lam yusalliya fada'a bihima فجيء بهما ترعد فرائسهما فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا قال قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعل إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة رواه أحمد واللفظ له والثلاثة وصححه ابن حبان والترمذي an karɓi wannan hadisi daga yazid ibn al-aswad yazid ibn al-aswad من yi الله صلى الله عليه وسلم وسلم alaihi falamma salla rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayin da annabi ya kammala sallah idza huwa bi sai kwatsam kawai ga mutane guda biyu ba su yi sallah ba kamar su suna zaune a gefe duk lokacin da ake sallah din nan فقال فدعا بهما فدعا بهما ده النبي تي اكرا وسو فجيء بهما sai aka zo da wannan mutane guda biyu tar'udu fara'isuhuma wato ainihin Eh, fara'is jam'i na farisa farisa kuma shine wata tsoka ta nama da ke tsakanin wato ainihin a kafadar doki ko kuma kace kafarsa ta gaba da kuma wuyarsa nan za ga tana motsi wani lokaci haka tsakanin wuyarsa da nan kafadarsa to shine yana nufin kamar nan gurin kirjin sa yana bubbugawa haka gaban sa na faduwa shine ma'anan tarhudu fara'isu kuma wato gaban sa na faduwa fa qala lahum sai annabi ce da su ma mana kuma an tusalliya ma'ana me ya hana ku sallah tare da mu kala sai suka ce kada sallai na fi rihalina mun yi sallah a unguwar mu kalmar rihal jam'i na rahal ar-rahlu ana daukar shi da ma'anar unguwa ana daukar shi da ma'anar gida ko dai ma'anarsa na fi rihalina mun yi sallah a gidajen mu ko da ma'anar sallai na fi rihalina mun yi sallah a unguwar mu to idan sun ce mun yi sallah a unguwar mu ma'ana mun sallaci jam'i mu a can unguwar mu idan sun ce sallai na fi rihalina ma'ana mun sallaci sallolin mu a ina a gidajen mu to wannan shine wata hujja kenan ta wadanda suke ganin sallar jam'i ba wajibi bace ba suka ce ga wadanda sun yi sallah a gidansu lokacin annabi sannan suka zo masallaci suka samu annabi da dalili kuma da suna yi tikadin wajibi ce za su barta suke tare da annabi har su sallah a gidajensu suka ce sallan najeriya halina kala sai annabi ce fala ta fa'ala kar ku sake yi kar ku sake me yin sallah gidaje a kar ku sake zama ana jami'i ku zo masallaci mutane suna jami'i ku ku zauna kar ku sake yi yace idza sallaitum fi rihalikuma idan kun yi sallah a gidajen ku thumma adraktum al-imama sannan kuka zo kuka liski limami a masallaci wa lam yusalli bai riga ya sallah ba fa salli ya ma to ku saki yin sallah tare da liman fa inna halakuma nafila domin ita wannan da za ku yi yanzu da liman sai ta zama muku nafila idan kun yi sallah a gidajen ku kuka zo kuka samu liman to ku sake maimaita wannan sallah tare da shi wannan sai ta zama muku nafila an fahimta ko to wannan hadisi shi da malamai suke cewa kenan idan ka zo masallaci ka samu za a yi sallah ko da kai kayi taka yanzu za a yi sallah ka kuma sai ka sake wani ka amma ba za ka zauna a wurin kana kallon mutane sai sallah kai kana gefe guda a tambayar ka ce ai na yi sallah ba sai ka sake wani ka wannan mai ta da za ka yi a lokacin in kai ta zama nafila ita wannan din domin tun da riga ka sauke farin ina fata an fahimta to kuma sai malamai suka yi sabani shin kowace sallah ce za ka maimaita ko kuma akwai da ba a maimaitawa waɗansu daga cikinsu suka ce kowace za ka maimaita banda asubahi banda la'asar suka ce domin tunda an ce nafila ce za ka yi bayan sallan asubahi kuma ai ba a wata nafila a ko bayan la'asar ba a wata nafila da haka kowace za ka maimaita banda asubahi banda la'asar a mazhabin imam malik ibn anas sun so kana suka ce banda magriba la'anna al-maghriba witrun nahar domin ita magriba ita ce wutiri na salloli kowace za ka samu raka'o'i ne cif cif a haɗu da juna ko hudu ko biyu magariba sai aka yi su uku saboda ana son adadin raka'o'i a yi ne su zama mara su zama raka'a nawa kenan goma sha bakwai to idan kai magariba sau biyu to kuma ka rushe tsarin mara da ake so a tabbatar cikin sallah dan kai magariba raka uku ka zo ka sake mai ka raka uku sun zama nawa kenan ka rushe mara kuma kenan wanda kaida kuma ana son ya zanto magariba a kyalata a yadda take wuturin nahari liyan na wuturin nahari an bai ta ko to amma dai malamai suka ce annabi ya riga ya ce idza sallaituma idan kun yi sallah fi rihalikuma a gidajenku ko wace irin sallah bai fayyace ba ko asubahi ce ko la'asar ce ko magaribi idza sallaituma fi rihalikuma in kun yi sallah ku. thumma adraktu mal imama wa lam yusalli sannan kuka zo wani masallaci kuka da cikin imam bai riga ya salla ba fa salli ya ma ku yi sallah tare da shi annabi bai iyakance ba bai ce banda magriba bai ce banda asubahi bai ce banda al'asar a ya bar magana a bude da haka matukar a gida kai sallah daga baya sai ka zo wani masallaci ko ba idan to sai ka sake mai ta wannan nafila ce gare ka kun fahimta da kyau ko na'am wannan kasancewar ta nafila ne sai ka zo ka samu yayi abin nan a zahiri da shi ne shi ya raka a liman za ka iya yin ka sanar a sai ka tashi ka shigo yayin da ka bi shi ba za ka yi sallah ba sai za ka yi sallah irin ta limamin ka ce yayin da ka bi limamin ka za ka yi sallah irin tashi na ina ga matafi idan ya yi kasar kuma zai tana sanya matafi da ba aiki babu nafila a kansa kowace nafila an riga an yafe masa saboda annabi idan yayi sallah baya iya idan yayi tafiya baya yin kowace nafila sai guda biyu rakatan al-fajr da kuma wutri saboda kamar ta ba su bane wannan rawatib da waye shi kenan idan mutum ya riga ya sallah shi ya zo sa mutane wannan hadisin ba zai shafe shi ba dan shi sallah sai ba a gidansa ba annabi kuma ya ce za su lalle kuma fi rihali kuma shi kun za a halin tafiya yake ba da gida a garin da yake na'am ana da a cikin da magana eh kamar kuma wanga an kawo hadisin na magana cewa idan mutum shi ya makara a gida da ya masallaci da wuri ba har ya samu an yi jan akwai kuma maza ana ke da nuna da cewa ta zai koma gida da ke wuri wannan eh, magana su zai zo nan gaba eh magana su zai ai ba mu zo kansa ba wannan ba mu zo kan wannan matsala ba kai kana magana kan cewa mutumin da ya zo jam'i ya kubuce masa eh. yaya zai za su maimaita jam'i a masallaci ko kuma su koma gida ah. wannan matsalar za su zo nan gaba insha Allah وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليتم به فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد واذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد واذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قائدا فصلوا قعودا أجمعين رواه أبو داود وهذا لفظه وأصله في الصحيحين an kai wannan hadisi daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi kale ce kale Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah da mutum tabbata gare shi ya ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bi sai dai an sanya limami dan ayi koyi da shi wato tunda ana magana kan bin jam'i wato akwai liman akwai mamu to an sanya liman dan mutane su yi koyi da shi babu yanda za a yi mutane su aiwatar da wani rukuni daga cikin rukunan sallah face sai liman ya riga su yi sannan so su yi a bayansa shine ma'anar innama ju'ila al-imam li yutamma bihi sanan dai kadai an sanya wa mutane liman ne dan su yi koyi da shi fa idza kabbara fa kabbiru idan yi kabbara sai ku yi kabbara la tukabbiru hatta yukabbir kada ku kuskura ku ce za ku yi kabbara har sai in yayi wa idza raka'a farka'u idan ya ruku'i kuma sai ku yi ruku'i wala tarka'u hatta yarka kada ku ce za ku yi ruku'i har sai in yayi wa idza qala sami Allahu liman hamida idan liman yace sami Allahu liman hamida taqulu Allahumma rabbana wa lakal hamd ko kuma sai ku ce Allahumma rabbana wa lakal hamd Allahumma rabbana lakal hamd sai ku ce Allahumma rabbana lakal hamd wa idza sajada fasjudu idan liman yayi sujada kuma sai ku je ku yi sujuda wala tasjudu hatta yasjuda kada ku ce za ku yi sujuda har sai in ya riga ku yi wa idza salla qa'iman fa sallu qiyaman in liman ya sallah a tsaye sai ku yi sallah a tsaye kuma wa idza salla qa'idan idan liman ya sallah a zaune fa sallu qu'udan ajma'ina duk sai ku yi sallah kuma a zaune wato wannan shine da'a da tsari na musulunci kenan tunda aka ce wannan shine shugaba to kar wanda ya fara komai sai in yayi ba za a yi kabbara ba ina zuwa ba za a yi kabbara ba sai liman yayi ba za a yi sujuda ba sai liman yayi tunda annabi cewa sai in yayi kaza sannan sai in yayi kaza sannan ku yi wannan yana fa'idantar da ababe guda biyu abu na farko kai ku riga shi sannan abu na biyu kuma kai ku ce za ku yi tare da shi ba yanda za a yi ka riga liman yin kabbara ko ka ce da kai da shi za ku farta kabbara tare dole ne ka tsaya ya riga ka yi haka ba yanda za a yi ka riga shi ko ku yi ruku'i tare da shi sai ka tsaya sai in yayi ruku'i sannan sai kai wannan ababe guda biyu kenan abu na uku da kuma zai iya shiga cikin su shine yayin da liman yayi kabbaran nan ba kuma lokaci ake so ka dauka dogo ba sannan kai kai taka yayin da ya ruku'in nan ba za za kai ba sai kana ta karatun ka sai can an jima sannan kai ruku'i yayin da ya dogo daga sujudan nan ba za za kai kuma kai ta zikiri kana ta tasbihi cikin sujuda ka ki dagowa har sai da ya dade ba a'a da ya dago ka tabbatar ya dago sai ka biyo shi baya ka gama tasbihin ka baka gama ba dai dole dai ka bi shi bin liman a lokacin ya fi zama wajibi sama da tsayawa kai tasbihin wannan ina fata an fahimta waɗannan duk yana daga cikin ababai da ya kamata mu kiyaye sannan wani abu da hadisin ya fa'idantar da mu liman idan yana sallah a tsaye dukkan mamu za su yi sallah a tsaye sai fa in baka da lafiya ka bi sallah a zaune ta wannan babu lafiya kanka saboda kai ma bucin uzuri ne akwai hadisi da ma bucin uzuri zai zo nan gaba na biyu kuma yayin da liman yana sallah da mutane a tsaye sai kawai wata rashin lafiya ta kama a tsakiyar sallah jiri ya dauke shi ya kansa da juya kamar zai faɗi sai ya zauna ya karanta sallah a zauna lokacin da ya zauna kowa ya zama wajibi ya zauna kowa zai ko dukkan kulakar ku karau ba yanzu liman yadda annabi ya faɗa yana jin zamu zo hadisi yace salli qa'iman fa in lam tastafi fa qa'idan fa in lam fa ala jambi mataki uku annabi ya bayar yi sallah a tsaye in ba za ka iya ba zauna in ba za ka iya ba ka kwanta sai ce fa ala jambi akan haka garin ka kenan bai kuma ce ko na dama ko na hagu ba duk wanda kwanta yayi in ba za ka iya ba kuma wannan kuma ka koma kai kan tarihin gina wannan kuma la yakallifu Allahu nafsan illa wus'aha amma dai sun uku zuwa wanda bai baya wancan haka mai halar ya kawo sufofi guda bakwai alkiyamu bi ghairi istinadin ko summa alkiyamu bi istinadin aljulus bi ghairi istinadin summa aljulus bi istinadin wadannan ce dukkan su Allah zuwa sannan kuma ala ala jambil ayman sannan ala aysar sannan kuma ala zahiri je wajen salatun al istighfar wannan duk ijtihadi ne malami amma dai da annabi ya faɗa wani sahabi ya je duba shi ba da lafiya yake kai sallah sai in ka ka kasa yi a zaune in ka kasa kai a bacci shikenan magana ta tsare guda uku kawai ya sa hmm. ina zuwa na'am ne da maganar rigali kan wani rukun eh na cikin hancin yake wa hadar dalilin alama raka'a قبل الإمام أو معه أو ركعة أو كذا كذلك ثلاثة ركعات na ba shi fatawa ne gurgudan abin da yake gudana a cikin mazhabar malikiya amma dama ina da eh, niyyar bi izin lahi ta'ala zamu yi tahririn mas'alan nan gaba hmm. tunda babin yana da fadi ba za mu iya gama shi ba na. Eh. haka ne ne kowanne duk ya tabbata ma'ana wannan da ya ce idan liman ya ce sami Allahu liman hamida fa qul rabbana lakal hamd baya kore faɗin ka kai sami Allahu liman hamida abinda suka bauta da suka ce annabi ya ce sallu kamar aytumuni usalli ku yi sallah yadda ko ga yana yi hadisin malik ibn al to masallaci kuma ɗaya daga cikin mutum uku ne ko mai sallaci kadai ko mai sallar jami'a a matsayin sa na mamu ko mai sallar jami'a a matsayin sa na limami to sai annabi ce sallu kama mudi usalli ku yi sallah yadda ko ga ina yi da wa yake da ɗaya yake daga cikin su ko su duka uku su duka uku to kuma annabi lalle yana fadin sami Allahu liman hamida lalle kuma yana fadin rabbana wa lakal hamd kenan duka uku kowa sai ya fadi sami Allahu liman hamida kuma kowa sai ya fadi rabbana wa lakal hamd dan yace musu sallu kama ra'aytumuni kaga wannan umarnin sa ne gashi kuma aka duba yadda sallar take zai faɗi wannan duka guda biyu shi ma yana faɗin wannan lokacin yana cikin mamu ya faɗi wancan ya faɗi yana a matsayin mai sai haka zamu yi da magana wannan shi da ra'ayin hatta imamu shafi'i kan wannan matsala in ba mun na'am kamar yadda aka ce in an kana koyi da liman eh to in ya kai ruku za ka saurari ya sai ya ce Allahu akbar kafin nan kai ko kuwa a ah, dama ai lokacin da zai yi kura kasa zai tafi ne tare da kabarsa Allahu akbar ya dora hannayensa da ka tabbatar hannayensa sun kai kan gwiwoyinsa kai ma sai ka yunkura ka tafi rukui shine tsarin da ya kamata na bismillah mamun da liman zai zama yin shi ne ko kuma shi bai ba su zauna zuwa karin bayani a wannan abin bayani tun baya har muka ce ba za mu kare yi ba akwai kasa da wajen mala hada insha Allah wala akwai ko وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى في اصحابه تاخرا فقال تقدموا فاتموا بي وليأتم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه an karɓo daga abu da a gare alaihi wa alihi wa sallam lalle annabi da mun tabbata gare shi ra'a fi ashabihi ta'akhura ya ga sahabbansa sun dan yi jinkiri ma'ana sun dan ja baya ga inda liman ke tsayawa sai wannan ya tsaya can wance ya tsaya can wance ya tsaya can gudan faqala sai ce taqaddamu ku yo gaba fa atammu bi ku zo daidai inda za ku kwaikwayi sallata ba kuna bin liman bane ai sai liman ya yi sannan ku yi ku zo daidai inda za ku ga abin da nake koma ku koyi da ni walli atamma bikum man ba'dakum wanda yake sahun baya ku kuma ya koyi da ku a wanda yake sahun ku shi kuma ya koyi da na biyu da haka da haka har zuwa ina fata an fahimta wato nan gurin ana nuna aikin liman ba wai kawai zai ya wuce gaba ba zai rinka kula da mamu in ya ga su yi sahu sosai bai shirya su a sahu in ya ga cewa ga sahu bai cika ba wani ya tsaya ba ya ce malam ci ko wannan gurbin ga wuri nan bai cika ba in ya ga sun dan yi ba da yawa ya ce kuma so duk wannan yana daga cikin aikin da ya kamata liman ya kusa da shi lokacin da yake limanci ga jama'a wa an zaid bin sabit radiyallahu anhu qala ihtajara rasulullah sallallahu alaihi wa sallama hujratan mukhaffafatan an gane ko fa salla fiha fatatabba ilayhi rijalun wa ja'u yusalluna bi salati wa fihi afdalu salati al-mar'i fi baytihi illa al-maktuba wannan hadisi an karɓo daga zai ibn sabit Allah ya kare da a gare shi yace ishtajar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hudratan mukhassafatan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya riki wani daki mukhassafatan na tabarma ko daki da aka shimfa da tabarma ko kace daki na tabarma abin da suke nufi daki na tabarma kamar tabarma sai aka rata sai aka yi shimfa aka yi kamar bukka da ita sai zai masa kamar me kamar daki ko kuma dan suka ta daki ne dan karami da annabi suka fassara a takaice dai annabi ya rike daki na tabarma ka yi cewa ya yi bukka da tabarma fa sallafi a ya zo ya shiga ciki ya yi sallah fa ta tabba ilaihi rijalun sai waɗansu suka rinka bibita shi ba tare da sani ba su ma suka zo suka bi shi suka yi sallah tare da shi wa ja'u yusalluna bi salatihi suka zo suna sallah tare da shi al hadith wato hadisin na da tsawo ya dai take mana shi a nan gudan wa fihi a ƙarshe sai annabi ya ce da su afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al maktuba ku sani mafi falalan sallar mutum ita ce wadda ya yi ta a gidansa sai fa in ta farillaci mafi sallar falla daga cikin sallar ka ita ce sallar da kai a gidanka sai fa in ta farillaci to wannan hadisi abin da yake fa'idantarwa abu guda biyu alal akalli abu na farko ya halatta ce yin nafila jam'i a kai za ka yi nafila ni ma zan yi nafila mai jam'i saboda nan gudan annabi nafila ce zai yi sahabbai suka zo suka ganshi yana yi sai suka bi shi ko neman izinin sa ba su ba ko bai ce musu sallar da kuka yi ba ta yi ba sai dai da suka maimaita suka maimaita suka maimaita wata rana sai ki fitowa yace da su dan kar ta zame musu wahala nan gaba sannan sai faɗa musu wannan fa'idar cewa wato shine abu na biyu da nake son faɗa cewa mafi sallar mutum shine sallar da mutum yayi ta a gida sai fa in ta fara ce to ita ce ta fi ko a masallaci an gane ko ma'ana dai a nan abin da ake nuna mana mu rinka yawaita sallolin nafila a cikin gidajenmu a cikin ɗakunan har annabi ke faɗa cikin wani hadisi ku rinka yin sallah a cikin ɗakunan ku kar ku rike su tamfar makabarta ana so mutum ne ka yawan sallar nafila a cikin ɗakin sa shi yasa ko shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawaita sallar nafila a cikin ɗakin sa kamar da Aisha ta rawaito kamar da sauran matansa a wani bangare na matansa su ma suka rawaito sallar sa da da yake a cikin gida na'am hmm? eh. za ta iya sallar nafila shi da matar soyayya za ta iya yi kwarai da a ah, da annabi sallallahu alaihi wasallam ne je gidan Ali bin Abi Talib yana tare da Fatima ta ce dan me ba za ku tashi da dare ku yi sallah ba Ali bin Abi Talib yace ai rayuka mu suna hannun Allah da ya ga dama da ya farkar da mu <laughs> sai annabi sallallahu alaihi ya fita yana kada cinye sai cewa wa kana al insanu akthara shay'in jadala yace dan adam ne da musulmi wa kana al insanu akthara shay'in jadala kuma ga hadisin da annabi ke cewa Allah ya ji kan mutumin da zai farka da daddare don yin sallah sai ya tayar da matarsa su yi idan ta ki tashi ya watsa masa ruwa a fuska aka ce Allah ji kansa kenan mu yin wannan aka yi kama Allah kan matar da da za ta farkar da mijinta da dare cewa ta yi mun laifi in yi tashi ta sa masa ruwa a fuska ita ma aka ce Allah ji kansa amma da lokacin sa bai kenan ko yanzu wani matar da watsa masa ruwa ai za a yi rigima da shi amma matukar mutum ya riga ya gina iyalinsa kansu rayuwa ta addini ba zai taba damuwa ba ya danganci ya ka gudanar da harkokin da iyalinka kullum abin da ake so tsakaninka da iyalinka ba wai su ji tsoron ka ba ka koya musu jin tsoron Allah dan kai idan kai kadai ake jin tsoron ka lokacin da kake nan ka ga zallat ana fahum laka sabiina kowa ya kai shiru amma idan baka nan kuma za su yi tsiya amma idan Allah suke jin tsoro ko kana nan ko baka nan wannan tsoron Allah din shine babban security game da su shi zai hana su yin dukkan wani abin barna shi zai hana su yin dukkan wani abin da bai dace ba to amma galibi mu a kasar Hausa abin da muka fi so kawai mutum ji sauran mutum shi yasa baya sakin fuska ko da yana dariya a waje zai shiga gida sai ɗaure fuska ba dama ne to wannan ko bai kamata ba abin da ya kamata ka sa ka rinka jin tsoron Allah ta'ala haƙoƙinka waɗansu dole sai ka haƙura kar ka ce duka sai sun biya ai ita ma naka ba duka suka biya ba amma haƙƙin Allah ka matsa cewa ka lalle an cika ta fahimta ka tattare da kai idan ka tarbiyyance ta aka shi shikenan kai ka huta ita ma ta huta sallar tarawih hadisan ta daban da suke nuna fallon yin ta cikin jami'i sama da mutum ya ta kare duk da cewa ta nafila ce amma tana da dalilanta da yake nuna cewa a yi ta a cikin jami'i ya fi lada sama da mutum ya tsaya yi ta a gida shi kadai amma sallolin na fili na yau da gobe yin sa a gida ya fi lada sama da ajiye a yi su a masallaci kowanne dai da mahallinsa in mutum ya tara hadisan sakamakon da zai fita da shi kenan na wajen rashin yin jiki bayan liman ya riga da ya gabata wani aiki hmm. wani lokaci wasu limaman wajen tiyar nan wani istazozin nan na ƙarshe ba sa gabata da su ne kuma su lafiya wani zaman da sallallahu alaihi wasallam wasu ba sa ba. a to ai dan aka ga liman baya cika waɗansu sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fadakar da shi ake kamar misali liman baya du'a wal istiftar sai a fadakar da shi a hankali ba wai da rigima ba sai ka je ka samo waɗannan hadisan da wasu tafta shi guda biyar ko da sai ka rubuta ka bashi sai aka kalla ni da wani abu na karanta ban gawa fahimta ba amma dai da Allah dan duba bayan kwana biyu ayi mun bayani cikin ladabi bayan kwana biyu ayi mun bayani yanzu kai baka fahimta ba shi ne zai fahimtar da kai ai kana da ka gama da shi dole fahimtar da kai to dai fahimtar da kai kuma kaga zaka zo a ce ya aka kalla abin nan da kace ana yi kuma <laughs> cikin ruwan sanyi ba da rigima ba amma ni in ya fahimta kai da za ka koyi da shi kace masa kaza to shikenan sai zo inkarin su gaba daya in ba Allah ya sanya mutum na da adalci ba da wuya ga mutumin da ɗalibinsa wai zai tayar da shi ko ya nuna masa kuskuren sai amince ko wanda yake kasa da shi da shekaru ya faɗa masa abu ya da sai wanda Allah ya san shi da shirya shi ne nan sai mutum ya karba amma ba haka ba sai kaga mutum ya ce sam bai yadda ba wani shi yana nan ya da gaskiya amma in shi ya fara gano ta matukar ba shi ya fara gano ta ba ba gaskiya mace ba kowa ya nuna masa ba zai yadda ba a takaice dai idan liman yana barin waɗansu sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a kar da shi dan liman shi ake so ya fi kowa kamala to ko babu yadda za a yi mutum ya samu kamala sai in ya makalkale wa sunnar annabi gwargwadon yadda ka makalkale wa sunnar annabi gwargwadon yadda ka samu kamala da shirya dan Allah ce wa in tuti'uhu tahtadu matukar kun bi annabi to za ku shirya to matukar kun ji bin sa ba za ku taɓa shirya ba to tun da ul istiftah liman ya kasance yana kula da wannan idan an zo cikin tasbihi irin tasbihan da suka tabbata daga annabi ya kasance yana yi idan an zo hiya ya nanga kokarin kamanta yadda annabi ya koyar idan ya kammala hiya ya tabbatar hiya ba ta cika sai ya yi wa annabi salati hiya da salatin annabi tare suke da juna kar ka taba zamanin zaka yi hiya ba tare da kai salatin annabi ka dauka hiya ka ta cika hiya gudanar riya kenan dole sai ka sanya salatin annabi a ciki dan ita ayar da ta sauka tana magana akan cewa ayi wa annabi salati tare da sallamewa ai tana magana ne akan tahiya kun bai da kyau inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima lokacin duk sahabbai sun kasance sun koya daga wajen annabi idan sun zo as-salawatullahi at-tahiyatullahi as-salawatu tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu wa salamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu a wata riwayan akwai wahda wala sharika lahu aw tar wayan babu sai su tsaya a nan gurin sai wancan aya ta sauka ta ce ku yi salati إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كوي صلاتي كوي سلما sai suka suka tambaya annabi sallama dai kan mai iya amma ya salatu yake sai annabi ce qulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim har zuwa kursi sai ce sallama kamar yadda kuka haka za ku da haka da an zo karatun tahiyya at-tahiyyatu lillah as-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi kaga wa sallimu taslima ta zo السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كذا صلوا عليه kenan tazo yayin da kace kai assalamu alaikum ya annabi barka salatin annabi ba baka cika umarnin da ayatu kai ba dole sai ka hada su da juna haka aya ta hada su da ba bambanci tsakanin attahiyatu ta farko da attahiyatu ta bi kowace sai ka salatin annabi ba bambanci tsakanin tahiyya ta sallan farilla da tahiyya ta sallan nafila kowace matukar tahiyya ce ba ta cika sai kai salatin annabi haka imamu shafi'i ya tabbatar hmm. to za mu ga hadisin karshe wa an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ma qala صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون يا معاذ فتانا إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى متفق عليه واللفظ لمسلم wannan hadisi an kai ko daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kare da gare shi yace sallama azum bi ashabihi al-isha Mu'az bin Jabal yayi mutanansa sallah ta isha'i fa tawwala alaihim sai ya tsawaita musu karatu fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam gaba da gare shi yace a turidu an takuna ya mu'azu fatanan kai mu'azu so kace kasance ya fitinan mutane yanzu ka tsawaita karatu ga har wani ya fita daga cikin sahu ya je ya sallasa shi kadai wato tsawaitawa yayi da yawa wani saurayi ya gaji da tsayawa ya shi ya gaji har yanzu ba ya rubuci ba kawai sai ya yanke sai ya koma gefe guda ya sallasa shi kadai wannan har bukhari yayi babu kai babin da yake magana kan idan liman ya yi dogon karatu da yawa kai kuma ka gaji ya za ka yi ma'ana ya halatta ka yanke ka goma gefe guda ka kai sallar kai kadai kai tafiyar ka ya tsawaita da yawa kai ba ka da lafiya ko kana zazzabi ko ka dawo daga fataucin ka ka dawo daga gona duk ka gaji liman kuma ya dawo suratul bakara yau shi za ka kare kaga a sai kai ja gefe guda kawai ka je ka sallar ka kai tafiyar ka wannan karin bayani zai zo insha Allah nan karatu nan gaba annabi sai idan amamtan nasa faqra bi shamsi wa duhaha idan zaka yi wa mutane limanci ka rinka karanta wa shamsi wa duhaha mana wa sabbih isma rabbikal a'la da wannan sura ta sabbihi isma rabbika a'la wa qara ismi rabbika wal layli idha yasha ita kan karanta kamar wannan surorin mana ai ba wanda zai ce ya gaji dan karanta wannan dan da nan za a gama amma idan ka ga dogon sura sai mutane su gaji da yawa muttafaqun alaihi wannan hadisi imamu bukhari da imamu muslim suka ruwaito to kaga nan tunda babu ne na limanci ko sallar jami'i kaga ana nuna liman yana da kyau ya kiyaye wannan yana da kyau liman ya kiyaye halayen da mutane suke ciki ya rinka ɗauka cewa idan akwai gajiyayyu idan akwai mata idan akwai marasa lafiya sai zan to jerin surori zai ta kare matsa mutane da yawa yadda za su ji gata idan sallar kai kai za ka yi sai ka je ka tsaye ta a gida ko surutar bakara da wace ce za ka karanta duka hada amma idan kada za ka yi da jama'a sai ka yi da sauki yadda ba za ka tsananta masa da yawa ba to sai mu dakata nan abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana salamu alaikum wa rahmatullah sai a kira sallar sannan sai a tambayi eh

amma ana masa da yin sallar su a gida ya fi lada amma ba ta suka aika idan sun je masallaci ko ba su da lada ba suna da falla idan sun je masallaci amma su sani yin ta a gida ya fi lada sai su je masallaci lokacin annabi mata suna zuwa sallar gani amma bai hana su ba sai dai ya faɗa musu cewa a gida ya fi da ke kokarin hana matan su kuma yace ku daina hana su in dai sun nemi ku izini ku kyale su ne wanda yake cewa karatun kai na yau naji kana kari cikin salati kamar kana cewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me yasa ana bukatan a cikin salati mutum ya shigar da annabi yana jin a lokacin da muka karanta salatin annabi a baya darasan baya mun yi wannan bayani muka ce ko da ta zo sallallahu alaihi wa sallam ya kamata ka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda annabi ya ce qulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad dan ka shigar da alinsa wannan haka ya kamata mutum yi wannan ke cewa ya halatta mutum ya addu'a a cikin sallah da Hausa kamata ya kace da wani yare ba larabci ba dan kowane yare yake da ciki da Hausa da koma wani yare akwai da dama daga cikin malamai da suka ba da fatawar haka cewa ya halatta idan mutum zai sallah a idan zai addu'a cikin sallah ya halatta yi da yarensa in baya jin larabci amma matukar mutum na jin larabci to mafi kyau shine yadda yaran da yaran larabci dan yaran larabci shine yare wanda yake na zababbe a wurin Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam hmm. a nan ma kuma an yi sabani shin kowace addu'a ce mutum zai ko wata annabi ya sharɗanta akwai malaman da suke ganin baya halatta ka kawo kowane irin jinsi na addu'a sai wanda annabi ya koyar din nan wanda anan gurin mun karanta su kuma don dauka kasir ko nau'i daidai wanda ya tabbata cikin hadisi akwai waɗanda suke ganin babin addu'a a yarwace yake waɗannan samfuri ne kawai amma ba ta akai sai su kadai ba duk bukatun ka zaka iya shigar da su kuma ya halitta ka faɗa da yaranka ya Allah kai mun gafara ya Allah ka ji kaina ya Allah ka rahamshe ni ya Allah ka biya mun bukata iri kaza ya Allah kudi na sun magare a wuri kaza na yi kwangila Allah ka fito da su ya Allah na cike fam ina neman admission a university kaza ya Allah ka taimaka mu in kai ba dan makaranta bane da sai ka shiga eh eh za ka yi mana za ka yin dawo da ma mu zai iya ba wai sai magariba ko isha ba ko ta sallama yadda liman zai dawo da ma mu ma zai iya wannan yake cewa menene ingancin hadisin da yake nuna cewa ya halatta hada salloli guda biyu ba tare da wani uzuri ba ya inganta ko bai inganta ba hadisin ya inganta yana cikin sahih muslim hadisin abdullahi dan abbas amma ba a son mutum ya rike wannan a matsayin al'ada yau da gobe a rayuwarka ko a shekara ka yi sau ɗaya wannan babu laifi wata rana kawai ka haɗa azhar da la'asar ko magariba da isha'i ba tare da uzuri na ruwan sama ko wani abu ba ya tabbata annabi ya yi haka bila suna rama farin game da hadisin abdullahi da nuna shine malaman suna suka ce abinda wannan hadisi ke nuna wa yin wannan din a waɗansu lokuta ba mabibita juna ba ya halatta amma ka zo ka yi ta yau da gobe yau da gobe ta kuma ka saba abin da da hadisin yake wannan ke cewa mutumin da zai maimaita nafila din da da aka ce zai maimaita sallah idan ya zo samu a masallaci ba kammala ba to zai niyyar nafila ne na nafila zai dama niyyar nafila zai bana inna wal amalu bin niyyat wa inna mal kulli imrin ma nawa na'am hmm. a bayyane ma mun da su ko a cikin me yayin da mamu za su yi kabbara kowa ana son yayi ne gurgurda yadda zai je da kansa don saboda kar a samu barja a masallaci da aka ce kowa sai ya tsaga murya kaga ai mutane kuma sai masallaci ya rikici wannan ke cewa yana son a faɗakar da shi mutanen da ya halatta a basu zakka yana cikin ajin masu nauyi ke na wannan daga yana ne yana ne waɗanda za mu yi zakka waɗanda za a biyo zakka su ne nau'ikan mutane guda takwas da Allah ambace su cikin suratul tauba inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa bin sabili fariidatan min Allah wallahu alimun hakim wato ita sadaka ta zakka ana ba da ita ne lil fuqara ga fakirai wal masakin da kuma miskinai to malamai sun yi sabani kan al faqir da al miskin wane ne al faqiru wane ne al miskin ayyuhuma ahsanu halan wa ayyuhuma ashaddu hajatan waɗansu suka ce shi al faqir shine wanda yake baya da abin da zai ci kusan kullum sai ya fita nema amma ne yana da shi sai dai ba mawadaci bane ba an fahimta ko ne yana da shi sai dai shi ba mawadaci bane ba amma alfakir kusan kullum ba da shi ma sai ya fita nema a takaice dai alfakiru ashaddu hajatan min almiskini shi fakiri shi fi tsananin bukata sama da almiskini amma dukkan su mabukata ne to ana bayar da zakka ne ga su fakirai da kuma masakiri bil fuqara masaki na wal amilina alaiha sai waɗanda suke aikin zakka din tara da waɗanda suke aikin tara zakka su ma za a ba su wani abu a cikin zakka ko da ko su masu kuɗi ne ba ka ce an kafa kwamiti su ne masu tara zakka dan ita zakka ba a san ta zanto alaka kai tsaye tsakanin masu kuɗi da talakawa a'a sai a yi zalunci dole gwamnati ta shiga ciki tsarin gwamnatin musulunci kenan dole gwamnati ta shiga ciki amir sai ya kafa waɗansu ya ce zakar unguwa kaza ko ne za ku karɓe ta daga hannun talaka daga hannun masu kuɗin ku kidan digi sannan kuma ku safa ko ba ya talakawa talakawan da suke bukata a wajen a basu to duk waɗanda aka ɗora wannan nauyin ko da su mawadata ne su ma kuma sai an basu wani abu a cikin zakka wal mu'allafati qulubuhum al mu'allafati qulubuhum waɗanda ake tattasa zukatansu don su karɓi musulunci to sai malamai suka yi sabani waɗansu suka ce al mu'allafati qulubuhum wato su ne waɗanda sun fare shigar musulunci kamar ba su rike da shiga musulunci ba to ana ba su zakka ko da ko mawadata ne su waɗansu suka ce a'a alma Allah fata qulubuhum ya shafi hadda wanda ba su shiga ba amma ana ganin suna kyakkyawan mu'amala da musulmai ana sa ran ba su din nan yana iya jawo hankalin su zuwa ga musulunci to su ma duk suna cikin alma Allah fata qulubuhum wannan da ibnu kasir ya yi bayanin su karkashin wannan aya an fahimta ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar da dukiyar ganima ga waɗansu ba su riga sun musulunta ba amma da karshe ba su inda aka sai sa suka musulunta wa fil riqabi ana kuma kashe dukiyar zakka wajen riqab yan taddabawa wal gharimina ana bayar da dukiyar zakka ga waɗanda suke masu bashi ko da mutum yana da kaddara da yawa amma kuma zaka samu kila ya ci bashi mai yawa sai da in an zo ma kila kaddara ba za ta iya biyan bashin ba amma gashi da mota gashi da gida gashi da kaza gashi da kaza duk wannan ba zai hana bashi zakka ba tunda akwai bashi da yawa a kansa wa fi sabilillah ana kuma amfani da dukiyar zakka wajen fi sabilillah shine wato abin da ya shafi shahadin musulunci shine sayan makamai da abewa sojojin musulunci ko sayan abinci dan guzuri da sojojin musulunci da sauransu duk ana da wannan waɗansu kuma suna fata da kalmar fi sabilillah ya zanto hatta abin da ya shafi da'awa wato sayan mota dan saboda fita wa'azi a inda ba musulmai dan kiransu zuwa ga musulunci ko sayan mashina ko sayan kekuna ko kakkafa makarantu ko sayan littattafai a raba ga waɗanda sun shiga musulunci suna bukatar su karance shi ba su san shi ba duk wannan zai shiga cikin eh, da ginin masallaci haka waɗansu duk suka ce suka ce duk zai shiga cikin waɗannan na eh a yanzu ai babu gwamnatin wannan ta musulunci yanzu gwamnatin ai gwamnati ce wadda ba ta musulunci ba da aka yi duk wanda ya zo fitar da zakarsa gwargwadon yadda ya tsoron Allah ba shi kaɗai tayi a sanadiyar rashin ba gwamnati amma gwamnatin da nake magana ba wai irin gwamnati irin wannan tamu ba gwamnati da matsalaci wadda constitution din ta shine qala Allahu qala rasulullahi to duk ce wadda za ta yi kane kane cikin harkar zakka amma in babu ita kowa sai fitar da kansa fatakullaha tato haka in babu ita kuma sai ya kasance ko jama'ar gari kaza kun yadda kun kafa waɗansu 'yan kwamiti waɗanda kuka ce su ne kwamitin zakka ko ga wani cibiya mai kula da fitar da zakka a kuma wannan yayi don su rinka bada fatawa su rinka yin bayanin nisabi a duk shekara kuma su tantance wato ga rijista ta talakawa bukata ga wanda ya fi cancanta ga wanda ya fi cancanta ga wanda ya fi cancanta ga rijista ta masu kuɗi ajin masu nauyi ajin yan tsakiya ajin yan kasa kasa kowa duk sun riga sun san shi lokaci ya aje a fitar dai in za a fitar in mutum mai garken shanu ne ko tumaki kaga ba za a dauki ramamma ba dan za a su talakawa ba za a dauki kuma wadda take uwar garke ba don za a ci shi mai abin nan din za a duba dabba tsakiya wanda ba ramammiya ba ba kuma kusassa da yawa ba an fahimta ko to daga duk wannan mutum shi kadai ba zai iya ba dan ba wanda Allah ya tsara kawa ba to shine amfanin gwamnatin musulunci ta shiga ciki din amma yanzu ba gwamnatin musulunci kowa zai fitar da kansa shi da kansa idan mutum ya fitar da zakka da aka ce ba wa waɗannan nau'ika guda takwas ba ta aka sai ka bi kowane aji cikin ajujuwan nan guda takwas ka basu ba inda za ka fitar da zakkar ka ta miliyan ɗaya ka zo ka samu mutum biyu wannan ka basu dubu ɗari biyar wannan ka basu dubu ɗari biyar ta yi kila hakan ma ya fi dacewa saboda kila wannan idan ka su dubu ɗari biyar zai je ya investin ɗin ta ba shekara mai zuwa ya shiga cikin sahun masu bayarwa ya fita daga cikin sahun masu karɓa wancan haka wancan haka ba ma masu ki ba za su yin wannan ba sun fi so su sa mutane su yi layi ana musu da ɗari hamsin ɗari biyu wanda mutum bai sa a naira hamsin bai san ma an yi zakka ba wannan bai dace ba akwai wanda suke tarawa kuma su ajiye shekara za su yi duk abin da aka roƙe su na ihsani daga cikin kuɗin zakka za su ya ce za mu kara su gina makaranta daga kuɗin zakka za mu kara su gina masallaci daga kuɗin zakka ya yi bako dai daga cikin kuɗin zakka ne ce da shi matar kanansa ta haihu ya kawo masa kukan bayar da rago da kuɗin zakka sallah ta zo dan wanda ba da abin da zai fata eh, zai a tamfar sallah na matarsa daga dai kudin zakka wala akwai wasu kudin da suke wannan su dai suna kyashin su ga sun dauka sun bayar din sai su yi shekara suna raba zakka bata kare ba akwai manya manyan attajirai a Kano wanda sai shekara ta zo wannan zakkar da ta wuce ba riga an karasa ba ko rabin ta ba ba ga kuma wannan shekara ta zo dan Allah za ya fitar da ita daidai yanzu dan Allah talaka ne aka ne ba ka rasa fi sabilillah a kowane titi ga ta tambaya ta karshe dan an ce akwai hadari wani yake ta yake ta to sai amfanin gona ba menene abin da za a amfanin gona ba a fitar da zakkarsa sai in ya kai ko biyar kowane wusuki ɗaya kuma shine sa'i sittin ko kwano sittin to sittin din nan sau biyar ya zama kwano nawa kenan kwano ɗari uku wanda shine zai baka buhu bakwai idan buhu mai arba'in arba'in ne dukkan mutumin da ya noma gero ko dawa ko shinkafa ko alkama ko masarar da kai buhu bakwai zuwa abin da ya sama to zai fitar da zakka amma in abin da ka noma bai kai buhu bakwai ba shida ne shida da rabi ne biyar ne babu zakka a kanka kun da kai wuce biyar ba ba zakka a kanka sai ya kai bakwai ina zuwa ba zan karasa sai ya kai bakwai zuwa abin da ya sama to kuma in za ka bayar to na gurin sai mu kalli wani irin noma kai idan noma kai irin na rani kai ne ka ban ruwa da kanka ko da inji ko ka rinka ɗauki labarai ake ban ruwa to wannan abin da zaka bayar da ban idan ruwa ne na damana ya shayar da shukar ka kaga ba kai kai ban ruwa ba abin da zaka bayar da ban duk mutumin da ruwan damana ya shayar da shukar sa to shi zai bayar da ushiri ne ushiri kuma shine ɗaya bisa goma na abin da ka noma abin da ka noma sai ka kasa kashi goma sai ka ɗauki kashi ɗaya shine haƙƙin talakawa idan kuma noma ne na rani kai kai bayar da kai kai ban ruwa da inji ko da wani abu to zaka bayar da nisful ushiri shine bayan ka kasa abin kashi goma ɗaya daga cikin goma sai ka raba shi rabi sai ka bayar da rabin to sauran kuma dun naka ne kenan tare da rabi dun naka ne shine abin da mutum zai bayar sannan duk da sabani da yawa kan cewa wani irin kaya ne na noma ake fitar musu wanne ne ba a fitar musu zance dai mafi inganci abin da ake fitar ma zakka shine kullu muqtatin muddakar dukkan abin da zai zama abinci kuma za a iya ajiye shi a sito abinci wato shi ba kayan marmari bane ba kenan za a iya ajiye shi a sito. ma'ana ba kamar wanda za a zo a ajiye shi kuma ya lalace ba yanzu makani da gwanda da doya idan muka ajiye a sito me zai faru zai lalace to kaga wannan ba zakka akan sa kenan amma rogo fa rogo ana busar da shi idan aka busar da shi kuma a zo a auna kwano kwano wani lokacin an nika shi ma a rika dan wake da shi to wannan sai ka fitar masa da zakka dan yin tumatiri ɗanyen tattasai a tarugu albasa wanda duk ba zakka a kasu idan ka busar da tumatiri ba ta yadda zai kai buhu bakwai zuwa abin da sama sai ka fitar da zakka kantu wato riɗi kenan sai ka fitar masa da zakka aya sai ka fitar mata da zakka dukkan wannan da sauransu ana fitar musu sauran bayani sai in mun je babban zakka cikin wannan littafin insha Allah ina da sai mu dakata haka saboda akwai hadiri a gaba fa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in akwai takaddun da mu kara safi sai gobe akwai doguwar takarda da wata yar uwa ta rubuto duk sai gobe za mu karanta insha Allah karafi kuma wannan kuma abu ishaq shatibi da yazo sai ya raddi kan wannan matsalar wanda shi ma dan malikiya ne yace maganar a ce ga bid'a kyakkyawa yace babu wannan addini dukkan bid'a bata ce to wanda bai ga maganar abu sahaba sha shafi ba sai ya rubuta maganganun waɗancan malamai guda biyu din bin Abdul Salam da al-Imam al-Qarafi sai ya dauka cewa bid'a akwai kikkiawa wanda su suka fara wannan magana kafin su ba wanda yace bid'a kikkiawa ce duk bid'a sun yadda bata ce an fahimta ku ba yadda za a yi bid'a ta zanto ki ayo wannan ai na faɗa maka wanda suke can ajin farko ya suna ai daga baya shi yasa nace duk wanda zo daga bayan su a wurin sai ya dauko ai karar magana ce ba sai na ce da wani da wani ba ka <laughs> fahimta ko duk wanda zo daga baya a wurin waɗancan ya dauko ga waɗanda suka fara asalin maganar kuma tun a baya kuma an yi musu raddi shi yasa nace wanda bai karanta raddin da aka yi musu ba sai zo dauko abin da suka faɗa ya sa kamar yadda ya ce Usman ibn Fodiyo ya kaga ya dauko ne daga cikin karafi tun dan malikiya ne shi kuma karafi dan malikiya ne da haka sai da kyau da nabar ganu ya sa wace bid'a mustasana bid'a wajiba bid'a wace ce bid'a makaruhiya kullu bid'atin dalala qawlan wahidan dukkan bid'a bata ce yanzu idan aka tambaye ka wanda yake cewa akwai bid'a kikkiawa me ya hujjar sa ina jin gushi jin hujjar su amma waye ya taba jin hujjar da suke kafa hujjar ta kan cewa akwai bid'a kikkiawa bid'a mustansana man sanna sunnatan hasanan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha ila yawm al-qiyamah wannan hadisi ne ingantacce cikin muslim a cikin wannan hadisi ina magana bid'a ta kuma babu an yi magana ne akan me sunna akwai sunna kyakkyawa akwai kuma sunna mummuna wanda duk ya san sunna kyakkyawa yana da ladan ya raya sunna kyakkyawa da ladan wanda suka bi shari'a za ta shin kiyama to yake zaka kawo maganar sunna kuma kace bid'a ake nufi da shi ina fatan kun fahimta yanzu wanda suka ce bid'a hasana kuma suka wajen da wannan hadisin dan Allah a cikin hadisin yana inda kalmar bid'a take ana magana akan sunna ko mummuna ko kyakkyawa to sai mutum ya zo ya kafa hujja da wannan hadisin kan cewa akwai bid'a kyakkyawa saboda me wai dan annabi ce masanna sunnatan sayyata shi a cikin kamus din sa larabci da sunna da bid'a din ma'anar su daya dan haka tunda annabi ya ce man sanna sunnatan hasanatan ma'anar sa man sanna bid'atan hasanatan dan Allah zai zai karbi wannan ma'ana to ya za a yi wannan hadisin zama hujja kenan kuma yaya ne tunda annabi ya kawo sunna guda biyu mummuna da kyakkyawa wanda sunna ce kyakkyawa ta annabi kenan wace ce sunna mummuna wanda ba ta annabi ba magana ta kare duk abin da annabi ya koyar da mutane sai aka yi wani lokaci waɗansu sun nisance shi sai ka zo ka tunatar da mutane shi kai mutane suka yi koyi da kai to kana annabi ke nufin wanda ya raya sunna kyakkyawa wanda ya sunnanta sunna kyakkyawa ba wai shi sunnan dauta ba daga wajen kansa a raya ta yi da haka waɗansu malamai suke fassara wannan sannan din da cewa sannu ne na washin abu man sanna sunnatan hasanatan wanda ya wasa sunna kyakkyawa kaga sunna ce da kyakkyawa mutane ta faku gaban su sun daina yi sai ka zo ka wasa daga kara mata kaifi aka santa saboda kai kuma yadda ka san waɗansu ayoyi ba a fahimta su sai an koma sababin zuwan su haka waɗansu hadisi ba a fahimta su sai an koma sababin zuwan su wannan hadisi yana da sababin zuwa waɗansu mutane da suka zo yan ƙauye daga daji suka shigo cikin birni yunwa ta koro su ga fatara ga talauci ga wahalar rayuwa waɗansu ma kusan tsirara tsirara ana ta yi da takubban su sai annabi ya kalle su da halin da suke ce kalle sahabbai ce jama'a ku taimaka yan uwanku suna cikin kunci sai sahabbai suka yi shiru kawai ba su ji ba annabi sai ta jama'a ku taimaka yan uwanku ba suna cikin matsatsi har sai da ya maimaita su wani adadi sai wani bawan Allah ta sai je gidansa sai ya ɗauko jaka ba abin da ke ciki sai dinari da dirhami kuɗi a cike sai zo aje gaban annabi da sauran sahabbai suka ganin sai kishi ya kama su na san ayyukan musulunci kowa sai tashi je gida wannan ya kawo tufafi wannan ya kawo kayan abinci wannan ya kawo tufafi wannan kayan abinci kafin a jima sai da aka yi manya-manyan taro a gaban annabi nan tarin na tufafi ne nan na kayan abinci sai annabi ya faɗi wannan magana da ce duk wanda ya raya kyakkyawar sunna yana da ladan aikin da ya da ladan adadin wanda suka koyi da shi har ya zuwa tashin kyawa yanzu wannan da wa yake mutum na farko da ya kawo jakar abin da ya kawo sadaka ce ko sadaka bace shi wannan sabon shi ya kirkiro ta ko daga annabi ne daga annabi ne tunda annabi ne ya magana sannan aka tashi aka yi to dukkan mai bid'a kuma ya ba annabi ne ya fara ba shi ya kirkiro abin sarai amma sunan abin kyakkyawa shi yasa imamu malik ibn anas ke cewa ka kirkiro bid'a ka sa mata suna kyakkyawa yake cewa ka tuhumci annabi kenan gara ma ka sa mata suna mummuna ka huta ka yadda kana yi a matsayin mummuna yanzu matsayin ka matsayin mai aikata zunubi amma ka ce mata kyakkyawa ka tuhumci annabi yace domin fadin ka bid'a ka yadda annabi bai taba yi ba fadin ka kyakkyawa yanzu ka yadda ga wani abu annabi bai taba yi ba amma kyakkyawa ne har yi gama rayuwarsa shi bai ango abun ba sai da ka zo saboda fasahar ka da hangen nesan ka da zaka kuranci gidan naka ka gano kyakkyawan abu ne ya haka annabi bai gane kyakkyawa ne har ya bar duniya fadin ka cewa kyakkyawa ne kana kira ayi kuma a samu lada kuma kana tabbas annabi bai sai ayi ba yanzu ka ka zama kishiyar annabi a gefe guda ba tare da ka sani ba ka hali mutane su yi wanda annabi ya kawo yanzu nonin da annabi ya kawo kyawawa ma an kasa kare shi su ta yaya za a karo da bid'a har a sa mata suna kyakkyawa kaga dole yayin da duk za a aikata bida nan sai an yi tawaye ga wani abu wanda annabi ne ya kawo shi yasa kaida malamai suka ce duk din da kaga bid'a ta tsaya to wata sunna aka murkushe a wajen ka'ida kenan ita albid'atu la taqumu suquha illa ala anqadis sunnati bid'a kasuwar ta ba ta kafuwa sai kan musiyan wata suna an kashe ta sannan sai a raya bid'a a wajen da haka ya kamata mutane duk su fahimci irin waɗannan al'amura amma malamai masu son zuciya sai su ce cewa akwai bid'a mustahabbiya akwai bid'a wajiba ka kamar yin passport dan tafiya aikin haji bid'a ce wajiba dan dole ka je aikin haji in kana da hali kuma aikin haji ba zai yi ba sai da passport idan passport ya zama wajibi passport kuma bid'a ne tunda lokacin annabi ba passport dan haka ya zama bid'a wajiba haba wannan rudanin ilimi da rudanin tunani kenan amma in ka san mutane suna karatu kai ka san cewa passport ba ya da alaka da ibada ba da alaka da ibada kuma kai ka san yin passport karan kansa shi kadai dan Allah da alaka da musulunci ko rashin musulunci ba ya da shi yana da alaka da lada ko rashin lada kawai za a ce dan ka mallaki passport kana lada iri kaza wanda ba da wannan passport kuma ya hasara wannan lada shi wannan duk wasa'il ne waɗansu ababai ne da aka kago su a duniya kai yanzu idan an rushe ma wannan tsarin da bature ya gina duniya a kai na datsa mutane kasa kasa ya zanto musulunci ya koma kamar lokacin sabai ko tabi'ai ina ake maganar fasfar ko biza gaba ɗaya kasa ta wace ce ba wanda za a ce daga nan za zaka tashi da shi kamar ina bizan ka ko ina passport ɗinka haka ya kamata ya zama da kafirai suka ci duniya suka murkushe suka lalata tsarin musulunci sai suka kawo tsari nasu na sa rai da son zuciya wanda aka gina shi kan kabilanci na bambancin yare da bambancin launin fata shine dalilin da asalin passport wa fara kirkiro passport a duniya mutanen rasha har na ba gozawa su suka kirkiro shi ya san to an dauke shi a duk duniya ana yi shi sai zama addini ba ma musulmi bane wanda suka fara kawo shi su wa suka daddasa kasashe gaba ɗaya suka tura mulkin mallaka turawan ingilishi da turawan faransa da na belgium da na holland su suka daddasa duniya suka kai ta gida gida to shikenan kuma suka kawo ka'idoji na diplomatic tsakanin kasa da kasa kar a shiga sai da tsari kaza sai da kaza sai da kaza wannan tsarin kuma sai zama addini ai ka zo wannan toshewan kwakwalwa ne ma mutum ya yi tunanin wannan tsarin addini to Allah fahimtar da mu addini wasu wassalamu